har yanzu dai uwar gida da amarya ga haɗin turaren humra turaren humra kala-kala ne akwai turare da ake sawa a cikin akwatuna akwai turaren humra da ake sawa a durowa akwai turaren humra na jiki akwai na kaya akwai na fata to waɗannan turarurruka akwai farar humra akwai baƙar humra akwai brown duka babu da babu hajja har yalo duka muna da su in kina buƙata turaren an ƙayata shi da abubuwa masu ƙanshi wanda ko da kin yi wanka bai fita a jikinki sa'annan ko kin yi wanki bai fita musamman bakar humra da farar humra kin gan su nan su ne na jiki wannan na kaya akwai kanshi sosai saboda haɗi ne daga maiduguri kuma daga maidugurin ma waje ne daban wanda ba kowa ya sani ba sannan akwai magunguna cikin su na jan hankalin oga wanda in kika shafa turaren da oga ya kallace ki ko kuma ya zo kusa da ke ya taɓe ki gaba ɗaya zai je jikin shi ya canja mishi maza maza ke nemi turaren nan sai wannan turare shi kuma wanda ake amfani da shi a ruwan wanka bayan kin gama wanka uwar gida sai ki dan zuba kaɗan kamar cokali biyu ko rabin murfi zan ce miki nan sai ki yi wanka da ruwan to za ki ga abun mamaki insha Allah maza maza ki nemi turaren humra ingantacce muna da turarurrukan humra haɗi na amarya da ake sa a cikin show glass muna da turarurruka haɗin mai jego akwai turarurruka kuma na humra wanda ke uwar gida za ki amfani da shi ke da iyalanki gaba ɗaya za ku yi amfani da shi wanda gaba ɗaya jikinki duk inda kika shiga baki da tunanin yama baki kuma da tunanin zufa ko wani gumi da zai dame ki kina cikin tsafta da ƙanshi ko da yaushe a nemi kayan mu haɗi ne gashi nan akwai na chadi akwai na maiduguri duka akwai na waje ma muna da kayan gane turarurruka sai kwalikta akwai kwalikta na shafawa wanda mata ke yi idan sun yi wanka sun fito shi ma yana sa taushin jiki da sheƙin jiki da gyara fata duka muna nan da su in za a yi aure ne a yi wa amarya a kira mu ga namban wayan mu na a sama a neme mu da turaren wutan duka muna da su akwai turaren wanki bayan kin yi zaki ɗaurayen kaya sai ki zuba turaren kaɗan a ciki sai ki wanke za ki sha mamaki kuma babu tsada a kuɗi ƙalilan